wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda ya yi da sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da biyar da biyu dan ci gaba da karatu mai tafar mu ahkamu jana'i wannan kuma shi ne darasi na kara ina jin zamu tashi wa kan annabi ja'i haka ne ko bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن نهي الجاهل ويكون إتمام الوفاة إذا لم يتكلم جد ما يشبه نهي الجاهلين وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الركن والتكبير والصلاة عليه ونحو ذلك وفيه أحاديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النجاشي اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة أخرجه الشيطان وغيرهما وسيأتي ذكره بجميع احتياجاته من مختلف طرقه في مسألة في الدين أحاديث الصالحة أخيرا لما فاتح كنت النعي الجائز منذ بياني أدرس باية سورة النعي شيء سيلنت متور وعليه ba da labarin mutuwarwa ne annabin jari shelar mutuwa irin wanda ya halatta bala yake wai yuhu ilanu alwafati ja'izi ne halal ne shelanta labarin mutuwarwa ne idan lam yaktarin bihi ma yusbihu na'yan jahiliya idan babu wani abu da ya haɗu da hakan cikin irin abin da yake kamanceceniya da shelar mutuwa na lokacin jahiliya وقد يجب ذلك zai na iya zama wajibi shaidan ta cewa wani ya rasu a wurin lokacin idan lam yakun indahu man yakumu bi haqqihi min al-ghusl wa at-takfir wa salati alayhi idan babu kowa a tattare da mamacin cikin wanda zai tsaya da haƙƙinsa wato haƙƙinsa na wajen wanka da likafani da kuma ya masa sallah wa nahu zalika da makamancin haka domin dukkan mamaci musulmi yana da haƙƙi a kan ‘yan uwansa musulmi na yi masa wanka da littafani da yi masa sallah da haƙa masa kabari da kunne shi bisa ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dai duk mutum ya mutu a tsakiyar jama'a tsakiyar dangi tsakiyar ‘yan uwa to a sanar da sauran jama'a wannan ja'iz ne ya halaka abin nufi idan ‘yan uwansa ba su sanar da sauran jama'a ba suna ganin a gidan a unguwar a rukunin da suke na gidajen su adadin su ya kai dandanin kowa ya ji labari shi ke da ya wadatar mutum goma mutum sha biyar mutum ashirin arba'in suka je suka yi musu jana'iza ya halatta sannan kuma ya halatta su sanar da sauran amma da sharaɗin yanayin sanarwar kare ya kamance sheniya da shaidar mutuwa irin na lokacin jahiliya suna fata mun idan ya yi kamance sheniya da shaidar mutuwa irin na lokacin jahiliya to bai halatta amma idan za a sanar a yanayin da bai yi kama da sai mai mutuwa na jahiliya ba to ya halatta ma'ana a sanar da mutane waɗanda suke na kusa nan layin da bayan layi layuka biyu ko uku na nan dama da na hagu dan dai ma'a to wannan din zai fito a sanar ɗin kuma da ake ba sanar ba domin ko da mutum ya mutu a tsakiyar gida ko yan dan dangi ne ke su babba ne an samu zaje goma zuwa sha biyar zuwa ashirin nan da ta kowa ya ji labari ba zarga da an faɗa makwabta ba suka dauke shi suka binne shi ya mutu cikin ba da suka ba amma in suka sanar da makwabta jama'a suka taru to wannan taruwar akwai alkhairi a cikin ta domin hanyar da za a yi wa mamaci addu'a ce ita kuma addu'a yayin da mutane suka yawaita ana sa ran yawaitar mutane kirki kenan a cikin waɗanda za su yi tun da akwai hadisin da ya yana fadalar mutum idan ya mutu a samu mutum arba'in sun yi masa sallah akwai da yana mutum dari akwai wani da idan aka samu ta wasu uku sun yi na sallah to duka ka ga wannan samuwar jama'a da yawa din a ku sa tsammanin samun mutum arba'in waɗanda ba sa shirka ko mutum ɗari waɗanda ba sa shirka dukkan su san fara da su ma ran to wannan shine abin da yake da amfani a sanar da mutane da to amma kar a yi a yanayin da zai kamance tuniya da da jahiliya ina ƙara lalata wannan an gane ku? to amma idan kuna tafiya da mutum ko kuma akwai mace da mijinta a gida sai ya rasu ita kaɗai daga sai shi kaga wannan sunan sauran mutane ya zama ya zama wajibi dan ita kaɗai ba da za ta iya yin wanka ta yi littafani ta yi masa sallah ta ɗauki ta kai shi ta haɗa kabarin ta sama ba za ta yi wannan tunda ba da wani adadi na mutane dole sai an sanar da mutane dan a samu adadin waɗanda za su ba shi wannan aiki da aka ambata وفيه أحاديث أتكلم هكا أكو حديثين تكلمون هكا الأول حديث لفرقه عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة الله تعالى يبدأ بريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه lalle amma da kula da amince tabbata gare shi ya kenan da mutuwar najashi a ranar da shi najashi din ya rasu kare da ilmu sallah manzo Allah ya fita zuwa wajen sallah ta idi fa tasbihu ya fa sahabbai suke sahu wa kabbara arba'an yayi kabbara sai dai har guda hudu bayan kowace ya yakan yi addu'a kamar yadda za mu gani a yanayin sallah ta gawa a nan gaba ma'ana dai kabbar ba ma'ana ya sallaci sallar gawa fa halin shahar cikin wannan hadisi manzo Allah ya sanar da sahabbai mutuwar najafi inda a ce sanarwar baya kan ba da manzo Allah ba zai ba domin tun da ya an riga ya mutu a kasar ba manzo Allah na madina wanda ke ko da a yanzu a zagin kuma wajen tafiyar awa biyu ke ko awa ɗaya da rabi kafin a je to ballan sana a da kaga ba yiwuwar a je a yi masa lakabin ya an riga an san ya mutu ko mutane da sun binne shi a wanda yadda suka saba binne mutane ba tare da suna da labarin ya musulunta ba don da ya musulunta ya sun musulunta ba a samu wani sun gumi za su yi masa da mutu da haƙƙoƙin waɗannan ba kuma an riga an binne to ba a cewa yanzu dole sai mutane sun tafi daga da sun je a sojin gawar sun masa wanka sun masa da kafa ne an yi wasu wasu na ta kare sai da zan labar su labarin ya riga ya rasu mu je ne masu sallah ina ba ta mu dinga wani hadisi a sarrafa shaytan wa yawruha imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi wa sayati dhikruhu bi jami'i ziyadatihi min mukhtalafi turuqihi fil mas'ala رقم 60 الحديث السابع yake hadisin zai zo da ƙarin bayanai da ke cikinsa a cikin riwaya daban-daban ta hanyoyi daban-daban zai zo nan gaba wato da tsawon su sama da yadda yake a nan a cikin matsala ta sittin a jerin hadisi da bakwai a nan gaba amma da nan muhammad shahidin annabi ya kelanta wato mutuwar da dace sai hadisi na biyu الثاني عن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب وإنما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدريبان ثم أخذ مرقان بن الوليد من زيد ابنة فقلت له أخرجه البخاري وترجم له الذي استعمله بقوله باب رجل يسعى إلى عهد الميت بنفسه وقال الحافظ وقائد الكلام المستثمرة الإشارة إلى أن الرأي ليس ممنوعا كله كله وإنما نهى أو وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدنيا والأفواه قلت وإذا كان هذا مسلما فالسياق لذلك على رؤوس المنابر على رؤوس المنائب المناعبة على رؤوس المناعب يكون ناعيا من باب أولى ولذلك تسمى به في الفترة التي قبلها وقد يقترب به أمور أخرى هي في ذاتها مغرمات أخرى أخرى مثل أخذ الأجرة على هذا السياق ومنع الميت بما يعلم أنه ليس كذلك كقوله الصلاة على فقر الأماكن المتغيرين وبقية السلف الكرام الصالحين حديث النبي أولا مسألة أن تخرج بدعان السمالك ألا تقال الداخلين قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا السمالك يقول لزنا لا ترى من تثبت ذلك الإعلان جدا سيأتي أخذ الراية زيد فأصيبه زيد يا كرتوتا تو أما كما أما سلامني ko kuma an kashe shi lafazin usuba na ɗaukar ma'anar an ji wa mutum ciwo sannan yana ɗaukar ma'anar ma mutum ya mutu ثم أخذ جعفر ba sannan Ja'far ibn Abi Talib ya tafi tuta shi ma kuma an kashe shi ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب sannan kuma abdullahi الله بن رواحة ya karɓi tuta shi ma kuma da karfi an kashe shi Anas yace wa inna ayna rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam la tazal fani idanun annabi da Allah mutum tabbata da laifi na malalar da hawaye lokacin da yake faɗin wannan labarin ثم أخذها خالد بن الوليد وأن سبب مجرد من الله يقول ثم أخذها خالد بن الوليد sannan Khalid ibn Walid ya karɓi tuta min ghairi imratin ba tare da an shugabantar da shi ba ba tare da an yi masa mubayar cewa kai ne kuma da yake ba fa fubi halahu sai ubangiji ta'ala ya bayar da buɗe ta hannunsa fi Khalid ibn Walid wani hadisi a cikin Bukhari da Bukhari ya wato shi wato wani hadisi yake a wani yaki ne daga cikin yaƙoƙi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai je ba ya tura sahabbai su tafi yakin da aka yi da Rumawa zan wata buɗe to sai ya tura zai ibn Harith cewa kai ne shugaba amma tun daga mutum da ma ya ce idan zai ibn Harith ya yi shahada fa alaikum bi Ja'far bin Abi Talib to ku shugabantar da Ja'far ya zanto suna kuma min idan Ja'far ya shahada fa alaikum bi Abdullah bin Rawaha to ku rike Abdullah bin Rawaha a matsayin shine kuma min idan kuma manzo Allah ya shiru bai ce shi kuma yayi shahada ba da'i a wannan riwaya yake idan Abdullah bin Rawaha ya yi shahada to musulmai su zaɓa wa kansu wanda suka ga ya da a lokacin haka aka fita wannan waɗannan kwamandoji guda uku da manzon Allah ya ayyana su sai da mun tabbata da rafi sai bayan sai kowa ya shahada zai shi cire farko su ya shahada tuta da ta fada daga hannunsa da aka rike ya ya tafa shi ma ya shahada kafin tuta ta fada daga hannunsa sai kuma Abdullahi bin Rawaha ta kafin tuta ta fada daga hannunsa bayan ya shahada sai Khalid bin Walid ya karba a waɗansu littattafai na sura an nuna wani da cikin sabbin karɓa yana nan na zuba zai ba sai ya fara ya tafi ka ya rike a hannunsa to yakin ya yi tsanani matuka tun da kuma gaban yankan mandoji guda uku don a sun mutu wanda manzo Allah ya ayyana su kaga a ɗabi'antu yanayin sojoji zai raunana to a wannan lokacin kayan bin wali jarumtar da ya yi ba wai cikin nasara a kan ruwa ba ta yadda ya tattaro sojoji karkashinsa da dabara da makida ta yanke har suka fita daga kofar ruban da aka musu aka dawo gida don a sake sabon shirya a sake koma sai aka kai da wannan a matsayin nasara ta kala bin walid domin in wanda ba yadda mutum da yake ne haka za a shiga karshe kuma za a yi shahada gaba ɗaya shahada abu ne mai falla na kuɗa da yake amma kuma baya daga cikin manufar musulunci ni shahada mu duka da haka Allah ya ce wai takhudha minkum shuhada Allah ya rufe shahidai a cikin ku wasu daga cikin ku ba ku duka ba ma'ana sauran da tsaya su afka su daura musulunci a banka inda a ce manufar ita ce wato a yi shahada wanda ita ce manufar musulunci daga da kike ne za ku je na ba za ku zuwa da ni kai yanzu sai ku fa haka mu ba da kuma arhadin mai shahada dan za mu yi kike da gaba amma abin da za a ce da kalmar kanu da an ne dan a tana fara amma tare da haka Allah ya zai zabo dan sun ku su shahada wato dawowar kanu bin wali wannan an dinga ta a matsayin garanta duk da cewa ba kanu waye ba amma sai sai dawo da sojoji ya zanto adadin waɗanda ka fara ba su da yawa wanda da wani ne ba su ba shi ne ɗauka jarumta shi ne tsayawa irin da ke cewa wata gudu ke gudu a wani lokacin idan ka sa an gudu kuma kuma ba dama ma ka yi ka da abu ne don nau'i ne na jarumta kuma nau'i ne da bari yake dan ka je ka sake wani shiri ka sake dawowa ba gudu na matsalata ba gudu ne in sake sabon shiri ja da bayan da rago yake zai kare turki ya tafi يجعل الله يقول من منهم يوم إذن تبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة هذا التحرف للقتال كدم كوت نور كفهمه كتير في نفسه فما هو يجري كمتي كجاد بايا دم كهدنا وطول دولة ساكي هو كتلا باري جدا دم ساكي يسري أداوه amma wanda ya gudu da nufin cewa ba ya shirin dawowa to wannan shi ne za ta fita fita ba a gaba da wannan ina fatan da ya fahimci wannan mahallin shahida cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana sai yake faruwa tsakanin su da inda ake yakin tafiya mai nisan gaske mulamunai masu yawa amma yana zuwa sahabbai labarin da abin yana faruwa har ana ganin hawa yana fita daga da a lokacin da abin ke faruwa ake nuna masa to kaga wannan wani alam ne min alamin nubuwa alama daga cikin alamomin annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda Allah madaukakin sarki ya takaita masa ratar ya zanto gabar ga abin a gaban su na gani duk da cewa tsakanin su da tafiyar wajen kwanaki mulamalai ne masu yawa kilomita da adadi masu yawa a shahu dai manzo Allah yana ba cewa ga wani yayi mutu ga wani ya rike tuta amma kuma musiba wannan ya yi kamar koren da menene koren da mutuwa amma ta hanyar ta halatta ba ta hanyar wanda kuma zuciya da mutane da hiliya shi ne mahallin ina ganin fahimta وترجم له والذي أخرجه البخاري بخاري رواه حديثي وترجم له والذي قبله بقوله ya yi wa wannan hadisi babi da shi da da ya riga yi shi wancan na Abu Huraira babin da ya musa ce ne babin rajuli yan'a ila ahli al-mayyit bi nafsi babin da yake nuna mutum ne filantawa ɗan uwan mamaci mutuwar ɗan da kanka babin rajuli yan'a ila وقال الحافظ حافظ ابن هذا العيسي وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله فائدة دكي كركشن ونن بابي دا إمام البخاري يقول nuni zuwa ga cewa a shelar mutuwa ba dukka bane aka hana cikin musulunci wa innama nuhiya ko wa innama naha amma kana ahlul jahiliyyah yasna'una manzo Allah ya hana irin abinda mutanen jahiliya suka kasance suna yi fakanu yasru da man yu'linu bi khabaril mayyit sun kasance suna aika wanda zai ba da labarin mutuwar mamaci ala abwabid duri a kofar gidan mutane wal aswaki da kuma kasuwanci wato mutum yana tafiya yana tsela yadda san kira ke yin tsela idan za a yi taro a kofar mai gari da idan za a yi taro a kofar mai unguwa da yadda san kira ke yawo yana bada labarin ana neman kowa da wato haka yawanci suke su mutanen jahiliya to kaga wannan ya ba shi ne shi ne da musulunci ya ba da dama قلت شيخ نصر بن الباني وهذا وإذا كان هذا مسلما إذا وانا أبو da ibn hajar ya faɗa an sallama ɗari bisa ɗari cewa ba shi halitta a tura wani mai kama da san kira yana shelar mutuwar wani wani ya mutu wani ya mutu ya faɗa fasiyamu bi zalika ala ru'usul mana'ir yakunu na'yan ashe raki da haka din akan asumiya na masallaci almana'ir jam'i na minara alminara ita ce wato asumiya idan suna da yawa sun almana ashe yin raki da haka din akan hasumiya na masallatai ya kuma na ayan wannan ma zai zama cikin wato shelar mutuwa kenan min babu a wadatai na fi tanta yake da cikin abin da ka an gane ku wani ولذلك جرمنا da bukatar الفقرة التي قبل هذه ده haka muka bayar da fatawa ta yake yanke akan shi a fakar da suka kafa wannan sakin layin da yake kafa wannan ko ƙananan babu da suke kafin wannan a baya malam ya riga ya bayani cewa dama hakan bai halatta ba wa kad yaktaru bihi umur ukhra fi zatiha muharramat ukhra ta iya irin wannan lawar wanda aka hana ta hadu da waɗansu al'amuran na daban wanda su karan kansu dama haramun ne su kada idan an kyale su musul akhu qudrati ala hada fiha kamar karban lada dan mutum ya bada wannan shelar su mutanen da rubiya din suna haka tunda akwai mutanen da suka sana'a su kenan su sun kware wajen iya faɗin abin da ake so a faɗa wanda zai rantsa zuciya wanda za a ji a daɗi duk a sa mutane damuwa don a tabo an gane ku wa yi madawil mayyit bima yu'lamu annahu laysa kadhalik da kuma a hada da ambatan mamaci da abin da an san ba haka yake ba a rinka yabon da kalmomin da an san bai tantance su ba ka kaulihim kamar yadda zaka suna faɗa as-salatu ala faqr al-amali al-mukarrabin a zo a yi sallah akan alfaharin dukkan manya ababen mutuntawa shine alfaharin su wa baqiyatu salafin kiramul salihin ragowar magabata masu mutunci salihan bayi shine ragowar kuma da sai a zo a yi masa sallah to kaga wannan kura rawa ne da kodawa da abinda ba lalle bane wanda ake wa wannan duka da yanzu ya cancanci wannan matsayin da haka da yawan ba ta kusa ne fahimta akari sai nan da wani ya mutu halal yakan zama wajibi idan ba a samu adadin da za su yi masa su ba shi hankin sha na wanka da kafa da sallah da da wani da muke gani an gane ko sannan wannan samar din ba shi halatta a yi ta tsari na jahiliya tsari na jahiliya din ya tura masu shela suna yi da akan tituna suna kafa miliyan kila ma su rika faɗin kalmomin yabo wanda bai cancanci shi wannan mutum amma za a samu taron jama'a Allah ya na sanar da ku cewa wani da wurin ya rasu don haka nan da minti talatin ko arba'in za a kudan a masa sallah kuma kai su makabarta sanar da mutane na kurkusa su ke ina ba za sanar sannan muna da muke nuna da wanda yi musafa kalin shi ne mutum ya rasu karfe shida da safe a ce ba za a yi tarzai sai karfe biyu na rana ana sa aikawa waɗansu sa da suke katsina waɗansu kaduna su abuja sai kowa ya zo to wannan ma ya saba wa sunna tunda manzo Allah ya nuna magana da mutum dan da mutum shine ma'ana da zaran ya mutu a yi abubuwan da suka dace a yi masa waɗanda suna ta sanu da a shi amma kana tsaya ana jiran sai wani ya zo sai wani sun zo ko kuma kana tsaya ana jiran tun da an ba da sanarwa a rediyo lalle sai lokaci kaza dan mutane su taru da yawa wannan kuma sai mu shiga cikin waɗansu bidiyoyin da babba abin da yake so mu sanar da mutanen da suke na kusa allahi guda unguwa guda unguwa duk waɗanda suke na kusa wannan babu laifi da sauransu idan jama'a suka taru shi kenan sai a ji sauran mutane da sun zo da ba kowa ya masa addu'a inda ita addu'a lokacin da baya karewa to wannan kenan sai abu na gaba ويستحب للمسلم أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا أمراء فقال عليهم زيد بن حارثة فلم يصيب زيد فجعفر بن أبي طالب فلم يصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري فوهب جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرغب أن إلى علي يدينا قال انزلي فإنك لا تدري أي ذلك خير فانتهكوا ولبثوا ما شاء الله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيتم او ما بقيت او ما بقيت شك عبد الرحمن عن ابن مهدي الا اخبركم عن جيشكم هذا الوادي انهم انطلقوا فلقوا العروبه فأصيب الجيش شديدا فاستكبرنا فاستكبر له الناس ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شديدا أشهد له بالشهادة فاستغفروا له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فوقفت قدميه حتى توفي شهيدا فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو هو حمل نفسه ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبوعين فقال اللهم موفيكم من سلوكه فانصره فمن سمي خالد سيف الله ثم قال انزلوا فاعبدوا اخوانكم ولا يتفرقن احد فنظر الناس بهدي شديد مشاة وركبانا اخرجه احمد ولسان حسن وفي ذلك ابي هريره وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم لما دعا لما نعى لله النجاشية استخدموا لأخيكم وسيأتي في مسألة السكين صفا سبعة وثمانين ثمانية وثمانين ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستكثروا للميت مستحب إلى جسيم بدل أبار المطور واني يعني mutane su roƙa masa gafara wato lokacin da ka zo ka ce yawwa wani Allah ya sannan kuma za a yi masa sallah nan da lokaci kaza a nan take lokacin suka labarin sai su ɗaga hannun su roƙi ubangiji ya masa gafara mutahabi ne ya ba su labarin su ma kuma mutahabi ne nan take su yi su yi addu'a an tun kafin ma su kai su je wurin da za a ce wanka ne kafa ne da kuma sallah ya hadisa abu qatada radiyallahu anhu saboda hadisin abu qatada al-ansari Allah ya kare ta gare shi kana yace ba'atha رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيش الأمراء من الله يقول للزمر وكومندوزي الأمراء وتوطن المتالي بداوه كده wato daga baya ake wa wannan rundunar da aka tura waɗanda wannan zaratan sahabbai guda uku suke ciki kuma da suka yi shahada ake mata laƙabi da cewa jishin umara ita wannan rundunar lokacin da ya tura su fa qala yake alaikum zaid bin harisa زيد بن هارثة في أيش قدمه فإن يصيب زيد فجعفر بن أبي طالب إذا نفي يا هذا تسي جعفر بن أبي طالب إذا يدم سوقه فإن يصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري إذا جعفر يا هذا تجنم في عبد الله بن رواحة الأنصاري فوسر جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدنا sai Ja'far ya zabura shi ne fawaka ba Ja'far bin Abi Talib sai ya zabura fa kana yace bi abi anta wa ummi ya Rasulullah na sanya mahaifiyata da mahaifina su zan kwanta gare ka ya da Allah ma kuntu ahadu an tastamila alayya zaidan ko ɗaya ban to mai jin tsoro ba ballantana a ɗora da kai da wato ina ganin a yawancin shugaban yakin da an ji ake tsammanin zai fara mutuwa to shi yana ganin cewa shi ba ba ne don me za a sashi a sahu da a sahu shi ne shugaban mana kafin zai kada sai manzo Allah ce in bihi fa innaka la tadri ayyu zalika khair je mu tafi a haka zartar da umarnin da aka yi maka dan baka san ba wanne ne fa alkhairi ka zama kai ne shugaban ko ka zama kai ne nabi fanfala ko sai suka tafi falan da kuma sha Allah suka zauna tsawon lokacin da Allah ya kaddara za su zauna ko suka ɗauki lokaci da Allah ya kaddara za su ɗauka wajen tafiya wajen wannan yaki ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعيد المنبر من لا الله فيها كم من بني وأمر أن ينادى الصلاة جامعة يأمرني أكلا da wannan lafazi as-salatu jami'a akan yi amfani da wannan lafazi idan ana son jama'a su taru a wani lokacin da ba wai taro ne a zo a yi sallar jami'i ba dai idan za a yi taro na a yi sallar jami'i ka za a amfani da kalmomin kiran sallah amma wannan amari ya taso wanda mai muhimmanci jama'a su zo su ji dan a san me za a yi sai a ce as-salatu jami'a kowa ya wannan to zai ga masallaci yana akwai bayani da ya kamata a ci kar ku manta a wannan lokaci manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masallaci da yake da ji a cikin madina biyoci masallatan da ba na manzon Allah wato ba bayan garin Madina su ko a wadansu unguwanni masu nisan da ba ba sa hadarin jirin Madina dan masallaci din ya wuce garin da an yi kira ko ya wuce gaba daya ina fata mun da wato gene yanzu idan za a yi irin wannan to sai dai ko a ce ko unguwa ko kuma shiya wani abu ya faru idan aka wannan to kan kamar mun unguwar maka zama kuma ko kuma a salatu da ina to wani abu ne da ya shafi jama'a a nan a sanar musu wata unguwa ba ta haka wata unguwa ta haka dan kila da wuya ya nan sai da baki dukkan jama'ar gari musamman manyan ruka irin kama ko wani kamar sa kun dai fahimci da muke nufi فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من ذن الله ba ناب خير أو بات خير أو صاب خير يتي الخير يا ولد هو الخير يا ذو هو الخير يا قوم إيه بسوء waɗannan كلموني manzo Allah ko kuma ya amfani da su wanda ba amanu su ma kusanta juna ne an gane ko domin saba ya tubu wato dawowar abu kenan wa in zalama al-baita masabatan lin-nas wa amnan masaba yani marja'an lin-nas wurin da mutane ke yau komawa lokaci bayan lokaci duk shekara inda aiki hannu ne ko kuma duk bayan kowane ranar lokaci mai tsawo ko gajeren in dan umara ne masabatan lin-nas wa amnan wa tasallu min kan wa rahmatullah kaga sabai su kuri wuri kenan wato alkhairi ya ya komo ko alkhairi ya wanzu ko alkhairi ya zo waɗannan ma'anoni manzo Allah ya faɗa ko na farkon ko na biyun shakka Abdurrahman ya ibn Mahdi wato Abdurrahman ibn Mahdi shine ya shakka ɗaya daga cikin ruwatul hadith kan cewa ko dai manzo Allah ya faɗa wannan ko wannan ma'ana bayan mutane sun taru manzo Allah ya faɗa wannan magana ma'ana kar da ji ku ya tashi ko ɗauka wata babbar musiba ce alkhairi ne idan idan an ta ce as-salatu jami'a ta jama'a ta zalim sannan ne ne to amma manzo Allah yana sai mu samu ilimi sai faɗa musu wannan kalmar dan ya nutsar da su kan razami ya same su kafin ya faɗa musu labarin menene ala ukhbirukum an jaysikum hadha al-ghazi ba zan labarta muku wani bangare ba na rigimar kudin da suka tafi wani yaki innahu yuqalu fa qawla al-aduwa sun tafi sun haɗu da abokan adawa fa usiba zaidun shahidan zaid yayin shahada da lahu kuruka masa gaba fastaghfiru lahu nan da kake mutane suke cewa Allahumma yaghfir Allahumma yaghfir Allahumma yaghfir ko da wannan da haka suna roƙawa sai gafara manzo Allah sai summa akhadha liwa'a Ja'far ibn Abi Talib sanan Ja'far ibn Abi Talib kuma ya karbi ya karbi tuta فشد على القوم حتى قتل في سبيل الله يتنن تاوى كافرين har aka kashe shi a tafarkin Allah wato bai sassautawa bai rauni ba dan mutuwar shugaban farko sai dan so kamar ba kwarin zuwa ya tsara samun zai ci gaba da haka har aka kashe shi manzo Allah ya ce ashhadu lahu bi shahada ina masa shaidar cewa lallai shi shahidi ne fatakhu lahu kuluka masa gafara بطبيعة الحال ده جاء منه تفضل في الله فهذا ده هو كما ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فإن عبد الله بن رواحة كما يأكل توتا فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا يثبت أنت بقابل جنب عند سكباجة لبايا أخي ذا أخي سيشاء تبركين الله ينامي شهادة فاستقبه لكم كلوك مثل أخر أقجي أنت سهبت ذا za su roƙa masa gafara ثم أخذ اللواء خالد بن tuta. da aka saka kan adadi idan manzo Allah huwa amara nafsahu shi ya shugabantar da kanka. ya ga tuta da ta faɗi yanzu ta faɗa ya ne amfanin tuta shi kowa zai dawo wajen ba. to shi kuma zai rika ba da ku ga wani inda za ku hau ga wani inda za ku sauka ku wani kun zanto ku wani kun kaza da ne yake fitin da kanku to saboda haka da tsarin wani yarin ta ɗauke yake tuta ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسبوعين sannan sai manzon Allah ya daga yatsunsa guda biyu fa qala yati allahumma huwa sayyidun min suyuk ya Allah takobi ne cikin takubbanka wato kare dole wani takobi ne cikin takubbanka fa usurbu ka ba shi nasara ya ubangiji ka ji kenan abin da faruwa mun ga Allah sai ba ta labari fa min yawma idhin kai fa fa min yawmi idhin ko fa min yawma idhin tun daga wannan yini summiya khalidun sayfallah aka ambaci khalid cewa sayfallah wato lakabi ne da shi sunan sa khalid lakabin sa kuma sayfallah ثم قال sannan sai ce in firu fa amitu ikwana ku tashi ku zabula ku taimakawa ɗan uwanku ma'ana ku tara azumi da zai taimaka musu wala ya na ahad kada tsaya ya tsaya a gida bai fita wajen wannan yankin ba fa nafara nasu fi harin shiɗi mutane suka tashi suka zabula suka tafi ana cikin tsananin zafi musayatan wa rukubana waɗansu a ƙasa waɗansu akan abin hawa idan karfin imanin ba su ce ba rakumi ko ba doki haka wanda suke da gan wasu kawo wanda ba su kuma suka tafi a kasa a mu Ahmad Imam muhammad ya mutu wa isnaduhu Hasan sanadin wannan hadisin Hasan ne mahallin shahid cikin hadisin shine ne manzo Allah ya ba su labarin mutuwar su ne yake ne istaghfiru da fastaghfiru da ko ga wata gaba wato wannan sai nuna idan an tura ka fada wa makwabta na kusa mutuwar wani da ka je ka faɗa musu jama'a wani Allah ya tafi rayuwarsa yanzu zan nuna da kunci talatin ba ko da masa gafara sannan kuma za a je da masa sallah nan da ka kaza a daidai ko gida kaza ga inda za a yi sallar ko ga tabbatar da za a yi amma ka kai da damar cewa ya roƙa masa gafara ina ba damar ne wato wannan su ne ya haɗe ne manzo Allah ya faɗa musu ga zai ta shahada ko roƙa masa gafara ya ce abin nan ja'far ya yi muku roƙa masa gafara ya zame ta hasu wannan shine mahallin shahid cikin hadisin وفي ذلك عن ابي هريره وغيره في قوله صلى الله عليه واله وسلم لما نعى للناس النجاشيه استغفروا لانفسكم hadisi cikin wannan babi na labarta wa mutane rasuwar wani haɗe da neman su roƙa masa gafara a akwai hadisi daga Abu Hurairah da waninsa yayin da manzon Allah ya sanar da sahabbai cewa najashi ya su sai kuma yace istaghfiru li akhikum ku roƙa wa dan uwanku gafara wa sayati bil mas'ala raqam 60 safha 87 ila 88 wato eh, zai zo nan gaba shi wannan hadisi a mas'ala ta 60 الصفحة السابعة والثمانون إلى الصفحة الثامنة والثمانون wato tun daga shafi na saba'in da bakwai da tamanin da bakwai da tamanin da takwas nan gaba kenan mun bai fahimci wannan matsalar ko to sai mun fara kawai علامات حسن خاتمة ثم إن الشرع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن خاتمة كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه فأي امرئ مات بإبداعها كانت بشارة له ولا لها من بشارة الأولى يكتب بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أخرجه الحاكم وغيره بسند الحاكم أو وغيره بسند الحاكم أو مراد ومن طريق أخرى أنه له ما في نفس تموت وهي تشهد أن لا وأن رسول الله يفتح ذلك إلى قلب ممكن إلا غفر الله لها أخرجه ابن ماجه وأحمد وغيرهما وسبحان بن حبان وسند بن عندي كما بينته في الصحيحة ولو شاهد من حديث أبي هريرة تقدم في التوكيل فقرأ عنه سوف أقرأ. wannan matakiya ta da ce alama su husnul khatima alamomin kyakkyawar cikawa Allah an samu kyakkyawar cikawa ثم إن الشارع الحكيم قد جعل al'amatin بينات wato ubangiji ta'ala wanda yake shar'anta hukunce hukunce wanda yake shine mai hikima qad ja'ala alamatin bayyinat ya sanya alamomi waɗanda suke bayyanannu mustadan biha ala husnul khatima waɗanda ake kafa hujja da su cewa wani ya yi kyawun cika idan mun lura da faruwar kawai da cikin waɗannan alamomi da za mu gani nan gaba ka taba Allah da lana fadlin wa manna ya Allah ka ta mu da kyakkyawar Fatima da falalarsa da kuma baiwarsa bayu mamrin ma da yi ihdaha duka mutumin da ya mutu da ɗaya daga cikin alamomin nan kana bisharatan ko bisharatan lak to wannan zai zama masa bishara wato wato kamar albisir kenan da shi bawa waya da hannun bishara yi mamakin ta kuwa a matsayin bishara ko wata ɗaya daga cikin waɗannan alamomin za a lissafa in ne ta tabbata da wani mace ko namiji musulmi to a kafa hujja da ita wani wajen jirka mutum da so cewa lallai yake kyawar fatima ina ba za mu bayyana al'uda ta ɗaya daga cikin waɗannan alamomi mutu rubu shahadati inda al-maut furta kalmar shahada lokacin da mutum zai mutu dukkan mutumin da lokacin da zai mutu ya furta kalmar shahada daga nan kuma ya mutu to wannan babbar alama ta cikin alamomin kyakkyawar cikawa wa fi ahadi a cikin hadin akwai hadisi ma'ana kan ka dauka kawai da baki aka faɗa ko da ijtihadi akwai hadisi da suka nuna haka cewa wannan din kyakkyawar cikawa ce na ɗaya daga cikin hadisan manzo Allah lafiya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna ko mu ce man kana akhiru kalamihi ko mu ce man kana akhira kalamihi idan mun ce mun kana akhara kalamihi ya zama akhara ya zama kabar muqaddam wato kabar kana muqaddam sai ranto la ilaha illallah gaba daya wannan jumla da take ismu kana kenan muakhar amma idan mun ce mun kana akhiru kaga ya zama shine ismu kana jumlar la ilaha illallah ta zanto ita ce ne kabar kana man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda karshen zance ya kasance la ilaha illallah to zai shiga aljanna wannan hadisi a rajab al-hakim wa yaruhu bi sanadin hasan al-imam al-hakim an-nasaburi da wannan sa sun rawaito wannan hadisi da sanadi wanda yake hasan an mu'az daga mu'az bin jabal ومن طريق أخرى بلفظ ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موطن إلا غفر الله لها ta هي كتبت حديث lafazin hadisin shine ma min nafsin ta mutu babu wata rai da za ta mutu rai mu a hausa mai nane mutum ne ko namiji rai da mutum ne ko to idan muka tashi ko da abin da hausa zai ce babu wani rai da zai mutu wa min shahadu an la ilaha illallah wannan rai yana shaidawa cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah madaukakin sarki wa annu rasulullah kuma ni manzon Allah ne yanzu zalika ila qalbi mutum hakan na koma zuwa da zuciya mai yaqini baki ya furta zuciya tana da yaqinin wannan ma'anar ba takka illa ghafara Allah da fa sai Allah yayi gafara ga wannan rai sawa ban fasara da cewa wasu su ko namiji da abu ne an gane ku da hukumar maja wannan hadisi ibn maja ya rawaito shi wa ahmad da imam ahmad dan hanbal wa ghayruhuma da wani cikin malamai wa sahahahu ibn hibban al-imam ibn hibban al-busti ya saha hadisi sai ya karatar da albani ce wa sanaduhu hasan da indi sanadin wannan hadisi hasan ne ma'ana da kai sai al-muhim din da ya zama hasan ya zanto hadisi ne makabul ana kafa hujja da shi kama bayyana fi sahiha kamar yanzu ya bayyana shi cikin littafin silsilatul ahadith sahiha jerin hadisi na da ɗari biyu da saba'in da takwas وله شاهد من حديث ابي هريره تقدم في التلقين فقره الف as wato wannan hadisi yana da hadisi da ke masa shaida daga Abu Huraira ya riga ya gabata a inda ake magana talqin wato lakanawa mara lafiya kalmar shahada kuma kuma da mun karanta wannan hadisi ko wani makamancin a shafin ne goma kina can baya to wannan hadisi na farko kenan cikin hadisan da ake kafa hujja da su akan lalle suka da kalmar shahada alama ta kyakkyawar sukawa sai hadisi na biyu عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال رأى عمر طلحة بن عبيد الله يقينا فقال هلك يا أبا فلان لعلك ساءت امرأة أهلك يا أبا فلان قال لا وأثنى على أبي بكر إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد إلا روحي إلا أهلك لها قوم ونفت الله عنه قوته قال فقال عمر إني لأعلم ما هي قال وما هي قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمر عند الموت لا إله إلا الله قال طلحة صدقت هي والله دين أخرجه الإمام أحمد والإسلام المتميز وهو من باب بنحو والحاكم وزياد له وقال حنون على تركهما ووافقه الذهبي وفي باب الأحاديث ذكرت في التمكين. جميل. حديث نبي أو أن المسألة أن كرقص لقطاها ابن عبيد الله الله تكاد الدابليس طلعت ابن عبيد الله يتي رأى عمر talha tabna ubaydillah tafilan wato Umar dan Khattab ya ga Talha ibn Ubaydillah wato ya ganta shi ne ba da labarin tafilan lafazin ko da mutumin da yake cikin fushi ko mutumin da yake cikin kiyaye baya kan motsa jikinsa yana nauyin motsa jiki kamar ka ce zo mu tafi sai mutum yana tawowa da a hankali a hankali a madadin ya hanzari fa kana malaka ya abu fulan wato yin kiransa da alkunyarsa wato eh, yana daga cikin girmamawa su al'ada su a larabci ka kira mutum da alkunyarsa an gane ku ka ce ya aba fulan ya baban wani ya ce malaka ya aba fulan me ya faru gare ka ya baban wani la'allaka sa'atka mar'atu ammika ya aba fulan ko matar baffanka ta ta bata maka rai ya baban wani qala la yace a'a ko alama ba haka bane ba wa asna ala abi bakr kafin ya ci gaba da magana sai ya ji sayyidina abubakar illa anni sami'tu rasulullahi yace abinda kake ganin kamar ya dogon jumani ko ya sa ni ba daɗi ba na tafiya da hanzari na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa anni sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hadithan na ji wani hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi ma mana'ani an as'alahu anhu illa al-qudratu alaihi hatta ma ba abin da ya hana in nemi ƙarin bayanin hadisin a wajen manzon Allah sai dai ina ganin ina da iko a koyaushe sai ce ban so gobe ban so gobe ban yi haka ba kuma har manzon Allah ya zo duniya in ce to wannan ne yake fata mu rai idan na suno shi sai in bi na damu ina ma na tambaye shi din na ji an fara gabakin sa kai tsaye wato wannan ke nuna idan ka tuno wani abu da kake so ka tambayi wani wani malami cikin malami ya kamata ka tambaye shi dan ganin sa a rahayu da gobe da gobe wata rana ne ba ya nan to kaga a lokacin sai mutum ya da kai ce da na sani da na tambaya yake sami ki ya ko na ji manzo Allah yana cewa inni la a'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun inda mawtih wallahi na san wata kalma da ba yadda za a yi mutum ya faɗe ta a wurin mutuwarsa illa ashraka lahu lawnuhu fa sai sai launin jikinsa ya haske saboda darajar wannan kalma saboda kimarta wa nafasa Allahu anhu qurbatahu sai kuma Allah ya kawar masa damuwarsa da take cikin zuciyarsa kana yake fa kana Umar sai Umar yake wato da manzo da da Talha ya kawo daidai wannan magana da manzo Allah ya faɗa ya tsaya shi Talha ke ba da labarin yake fa kana Umar sai Umar ce inni la a'lamu ba yake ni ko na san wannan kalmar wata kalma ce kana sai Talha ya ce wa ma hi wata kalma ce kana sai Umar ya ce da shi تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت لا إله إلا الله shin ka san cewa akwai wata kalma mafi girma sama da kalmar da shi manzo Allah ya umarci babban sai faɗe ta lokacin mutuwa kana tsammanin akwai kalmar da ta fi wannan girma ita ce la ilaha illallah qala farha farha yace sadaqta hiya wallahi hiya yace ka faɗi gaskiya Umar wallahi wannan ce wallahi wannan ka sa ko wani abin da zai ta ka sai ka ji eh haka ne eh haka ne to wato yi ina ba za mu da a shahidi a nan gurin shine wato kalmar shahada ga shi manzo Allah ya faɗa cikin wannan hadisi ce la yaqulu ma abdun inda illa lahu mutum ba zai faɗa ta lokacin mutuwa ba sai Allah ya haƙƙa launin sa ba wai tunda shi za a iya zama balarabe ko mutum ne amma za ga annuri da haske ta tare da shi za ga alama ta abin a ah, akwai lokacin da mutum ko launin sa baki ne wato idan yana cikin wani farin ciki sai ga Allah ya sa masa wani haske haske na ma'ana ba haske kishiyar fari ba ba ba kishiyar baki ba ina fata an fahimta akwai lokacin da ko lokacin mutum bari ne yana cikin wata damuwa sai ga fuskar ta ɗan duhu haka to wannan shi ne dai abin da ake nufi amma ba wai sun da launin fatar mutum za a yi ba a ga zama balarabe lokacin da lokacin samu kamar شرطهما ووافقه الذهبي يتي تا حاكم شيخ زيادة إمام الحاكم يتي wannan hadisi sahihu ne kai sarkin bukhari da muslim zahabi kuma ya yarda da shi ka haka tunda kin shekar bani kuma ya yi shiru to ya tabbatar kenan haka din ne a wannan babi na cewa kalmar shahada lokacin mutuwa alama ce cikin alamomi na kyakkyawar cikawa a ko hadisan da mun ambato su a babul talqini can a baya in kai ka dauko su da za su goyi bayan wannan to daga nan sai alama ta biyu الثانية الأمر بنفس الجميل لحاجة بن خطيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أكله فوجده بالموت وإذا هو برعاية جميله فقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعهد الجليل أخرجه أحمد والسياق له والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان والحاكم وعبد وأبو نعيم الحمية وقال الحاكم سمعني على شرط مسلم ووافقه الذهبي وفيه نظر لا مدى لذكره هنا لا سيما وأن أحد إسناده منها شخص مخالف وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورواه الطبراني في الاوسط والكبير ورجاله ثقات رجال الصغير كما في المجمع جميل نعم. علامة تبيو الموت برشح الجبير mutuwa da gunyan بنية gumiyar da fitowa ga wasu mutum lokacin mutuwa wannan alama ta ta kyakkyawar cikawa duk lokacin da musulmi zai mutu mutu da abokinsa mace ko namiji to wannan alama ta fi kyawar cika domin a rashin zuwa abin da yake gini cikin akan ce rashin ha al'arab wato gumi ya ɗauko go gudari yi ɗauko ya sauku daga an rasha ne wato shi ne ketowar gumi ko kuma gudanar dukkan wani abu dangin gudana sannan an bai na zuwa da ma'anar kyauta aka ce lam yashahu bi shay'i bai ba shi komai ba abin nufi lam yautu bi shay'an min mali lam yautu bi shay'an min mali kun dai fahimci al rashu al-mautu bi rashatin jabiyyin li hadithi buraida ibn al-husayn ko al-hasib al-hasib hadithin al-buraida ibn al-hasib radiyallahu anhu annahu kana bi khurasan ya kasance a kasar khurasan khurasan ina ga yanzu a kasar suka ne inda khurasan take yankin khurasan din fa'ada akan lahu marid sai ya je duba wani dan uwansa a lokacin bayar da lafiya fa wajadahu bil maut sai ya same shi dab da mutuwa wa idha huwa bi araqi jabinihi sai kawai ga goshinsa na fitar da wato gumi fa qala sai ce Allahu akbar سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين wato Allahu akbar din wannan gaba ne ta ta murna ce da farin ciki eh sannan kuma ta mamaki garwaye da mamakin gaskatuwar bishara manzo Allah da wannan dan uwansa yace Allahu akbar سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول da أن na cewa موت المؤمن بعرف جديد mutuwar mumini da gumin goshi ne wannan hadisi ya kharajahu ahmad wa siyabu lahu wa nasa'i wa tirmidhi wa hasanahu wa ibn majah wa ibn hibban wal hakim ila akhirih hadisi ne sahihi kamar da malai sai hakim ya ce su yuna la shartu muslim wa faqa bi dhahabi zahabi yayi tarayya da shi kan cewa hadisi yana kan shartu muslim malai sai wa dubi na wannan magana akwai ta cewa la majala lil zikri huna amma ba filin da za a yi wannan bayanin a nan an sallama hadisin sahihi ne amma a ce akan ne sai ta cewa wa أحد إسنادين النسائي صحيح على شرط البخاري yace musamman ma ɗaya daga cikin sanadi guda biyu da nasaki ya rawaito hadisin da sun sahihi ne kan garɗin bukhari wa lahu shahidu min hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yana da hadisin da ke masa shaida wato daga ah, hadisin abdullahi bin mas'ud rawahu tabarani fil awsat wal kabir imam tabarani ya a cikin al-mawjam al da kuma al-mawjam al-kabir wa rijaluhu thiqatun rijalu sahih kama qala fil majma' wato wannan na nuna gurin sai na zuwa labari a babu ilmin hadisi kamar da muke ta mamaitawa mun dai ci wannan mutuwar mun ne da gumin goshi ɗaya ce daga cikin alamomi na kyakkyawar cikawa to a nan gumin goshi sun gumi wanda ya zai gani ko kuma dai madauki abin amana idan aka ce ai da kar da gumin goshi da kai labari kaga da mu kenan idan mun dauki sun da ya zama wahala idan kuma mun dauki sun da ya zama wato gumin da yake ke to sawa'un ya sha wahala ko bai sha wahala amma domin da ke har kawai kan ba da ya sha ba dole a kula da dabi ko da na kiwon nan ko da na rashin lafiya ne ko da wani a makamancin haka na ki fito da wannan ne a hakikalin gaskiya mu dauke shi a zahirin gumi ne shi ne to sawa'un ko wahala ba wahala amma dai mun gudu gumi a gosun mutum mana ga mun san mai alama ce mutum ya cikawa sannan a nan gudu ko da kasancewar mutum ya sha wahala a lokacin mutuwa wato kenan baya nuna cewa ya yi mummuna suka ba kasancewar mutum ya mutu na mummuni baya nuna cewa kuma ɗan aljanna ina faɗin mummuni da abinda nasu ne tabbatar da cewa alama ce sai mu ɗauke shi a matsayin alama dan za mu zo kila mu lissa waɗannan alamomin da alama kaza da alama kaza da alama kaza kila ba za mu ga cewa mutum ya mutu na shi alama ta kuka ya cika ba ina ba mu da za ku a ganin ido da wanda ya mutu da dumin doshi da wanda kuma ya mutu da yana wani in mun za mu hukunci wa za mu tabbatar wa ni'ima wa za mu tabbatar wa wahala <laughs> domin shi za a tabbatar wa ni'ima wa za mu tabbatar wa wahala to amma abin da ya shafi mutuwa ba ɗayan su da abin da ke biyo bayan ta na alhayatin barzakhiyya da abin da ya shafi ranar lahira dukkan su wato dole ne abin da nufi ya tabbatar shi ake aiki ina ba da mai abin da nufi ya tabbatar shi ake aiki amma abin da nufi ya tabbatar ba to wannan ba za a yi wato ainihin yi shi ba sai da kuma ɗansu abubuwa wanda suke masu tayar da hankali kamar mutum ya mutu yana da kadafi yana ta ihu yana tsalle to wannan kam ya wuce yadda aka saba gani abubuwa ta wato wanda mutum ke fata yi mutu a halin cikin ta Allah an samu da ta cika ba sai alama ta uku wadda idan mun karanta ta sai mu tsaya a kanta الموت ليلة الجمعة صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقع الله فتنة القمر أخرجه أحمد والبكري في المعرفة من طريقين عن عبد الله بن عمرو والترمذي من أحد الوجهين وله شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله وغيرهما فالحديث بمجموع كله حسن أو صحيح جميل alamar farko da cikin kyakkyawar alama ko daga cikin alamomin kyakkyawar cikawa al-mawtu laylatan jumu'ati aw nahara mutuwa a daren juma'a ko yin juma'a kamar yadda na sha faɗa a nan wurin karatu idan an ce daren juma'a ana nufin kamar yau alhamis kenan kamar yanzu nan daren juma'a ne sai da yau alhamis mun yi magana ba mu riga mun yi isha'i ba to wannan daren da muke ciki shine daren juma'a yin juma'a kuma kowa sun yi da daren juma'a ta dallaro aka fita aka je aka yi sallar juma'a to duka mutumin da ya mutu ana da ana gobe juma'a da kuma ranar juma'a din kanta har kafin magariba ta yi to wannan alama ce ta kyakkyawar cikawa mutum musulmi mace ko namiji da bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manzo Allah ta da mutum tabbata gare shi da yalan gidansa ya yace. ma min muslimin yamutu yawmal juma'a ba wani musulmi ne zai mutu ranar juma'a aw lailatul juma'a ko daren juma'a illa waqahu Allahu fitnatul qabri ba ce sai Allah ya tsere da shi daga fitinan kabari Allah zai amintar da shi daga azabar kabari wani hadisi ya karjahu Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito shi wal fasawi fil ma'rifa haka al-Imam al-Fasawi cikin littafin sa ma'rifa min bari kana an Abdullah ibn Amr wato ta hanyoyi guda biyu daga Abdullah ibn Amr bin As wa Tirmidhi haka Imam Tirmidhi ya rawaito shi wato at-Tirmidhi an ya a aqubun ala a akhrajahu Ahmad min hadha al-wajhaini ta ɗaya daga cikin hanyoyi biyu وله شواهد عن انس وجابر بن عبد الله وغيرهما hadisin yana da hadisin da ke masa shaida daga Anas dan Malik da Jabir dan Abdullah da kuma wadansu sahabban ba su ba fal hadisu bi majmu'i turuqihi hasan aw sahih shi hadisin in ka har hanyoyinsa sakamakon da zaka fitar da shi hasan ne ko kuma sahih da haka dai hadisi ne karbi malai yace a duba littafin Tuhfatul Awali ko Mishkatul Masabi to wannan da yake alama ta uku daga cikin alamomi a darasi na gaba kuma sai mu daura akan sauran alamomin wato ko kowane hadisi da nuna alama da mutum mutum ya rike idan lokacin da zai bayani kana da hadisin da mutum abin da gaske to abin da muka faɗa daidai Allah ya kama da wannan mutum kuskure kuma Allah ya shafe mana wassalamu alaikum za mu takaita